tashar kundin shahara jaruma rikayya dawayya ta kalubalanci mutanen da ke wallafa hotunan yaran da aka yi fyaɗe inda za ku ga ana wallafa hotunan yara da manya tsirara eh, kuma gaskiya ra'ayin ya zo daidai da na jaruma rikayya domin ko ba daidai ba ne bayyana tsiraici shi yasa ma duk wasu hotuna da suka shafa bayyana tsiraici mu ma ba mu amfani da su a nan kundin shahara saboda yanzu idan ka bayyana tsiracin yaro ko yarinya wai saboda an yi musu fyaɗe to wanne sako kake son nunawa kenan saboda komai daren dadewa ran sai an fito da hotunan wanda kuma a lokacin zai fi zama cikakken tozarci wanda babu wanda zai ji daɗi idan an mai haka. Bari mu haɗa ku da jaruma riƙa wayya a lokacin da take bayyana fashinta akan wannan al'amari. jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gaskiya yau ina cikin bacin rai ina cikin tsananin bacin rai ina cikin bacin rai sosai na kwana da bakin ciki na tashi da bacin rai abubuwan da suke faruwa ba daidai bane dan me dan an yi wa yarinya fyaɗe sai ku zo ku dinga ma yara bidiyo tsirara kuna saka su a social media ba daidai bane kun tozarta yara ko kuma maza wasu sun afka ma yara sun musu fyaɗe wai mazan tsirara tsofaffin mutane tsirara wani hau ne wallahi kowa da irin masifar da Allah yake dora mai a rayuwa wani hau ne wallahi wani bai san me yasa yi wannan abun ba amma ku dinga wa dattijan mutane bidiyo tsirara ku nema yaran da aka yi fyaɗe bidiyo tsirara kuna tambaye su wai ina ne gidanku waye babanki kun wulakanta su wannan yaɗa barna barna ce wallahi tallahi ku kun mafi waɗanda suka fyaɗen laifi kuma ku masu ɗauka ku sai a fice ɗinku ba daidai ne. idan ƴaƴanku akwai za ku ji daɗi gaskiya fi sabilillah abin da ake ba a kyautawa ya kamata mu tsaya mu duba abin nan mu ga abin da ya kamata a yi wannan ai ba tsari bane wani irin rayuwa ne irin wannan sai ka ce mu mu kadai ne masu waya saboda Allah da Annabi an yi abu mu sitirta kanmu sai mu dinga tozarta kanmu to yan kudi suna yin wannan ko a kudi ba a yin fyaɗen kun taba ganin suna bidiyo suna tallata yan uwansu tsirara sai kai yarinya karama shekara uku yarinya bata san kanta ba an mata fyaɗe ko magana bata iya ba amma kuna ɗaukan da jikinta da tsiraicinta da fuskarta da iyayenta da komai kuna faɗin sunan su a bidiyo me kun kyauta mata kun mata adalci yarinyar nan idan ta girma ta ga abin da ya faru kun kyauta mata gaskiya fi sabilillahi ba daidai bane abin da ake idan za mu gyara ya kamata mu gyara ba ba wannan abin ba haramun ne wallahi wallahi ya da badala yafi badalan laifi saboda idan ka suturta abu Allah zai suturta ka ba kyau ka dinga tozarta mutane ai zarci ne in mutum ya yi fyaɗe a a kama shi a je a mai hukuncin da ya kamata a masu fyaɗe mana amma me sai kun ga mutum bidiyo tsirara haihuwar uwarsa uban wani kakan wani watakila san da yake matashi kai da kamar bidiyon san da shi yake matashi shekarun ka ya fi ka ibada ya fi ka tsoron Allah amma Allah ya jarabce shi da wannan masifar a yanzu a lokacin tsufansa amma wai kamar bidiyo tsirara yana da yana da sirkai ka je a je a mai hukuncin da ya kamata a kansa mana sai ka mai bidiyo sai su yaran da aka yi fyaɗe sai ka musu bidiyo yara ƙanana ba san kansu ba wasu shekara goma shekara takwas ka musu bidiyo da fuskar su da jikin su da su tsirara gaskiya fi sabilillah ba ma kan adalci wannan abin da muke ba daidai bane ya kamata gaskiya mahukunta su yi magana kuma ni ina da haƙƙi a matsayina na 'yan Najeriya kuma ina da haƙƙi a matsayina na musulma 'yar arewa ina da haƙƙi in gaya muku in gaya muku gaskiya amma ba ku sani ba ku je ku bincika me Allah ya ce akan irin wannan abubuwan gaskiya ba daidai bane akwai masifa a ciki an yi abu ku suturta mutane mana su je can a musu hukunci abin da ya dace kuma mutum zai mutu ya da ubangiji kowa da irin tashi jarabta a duniya da irin kaddararsa a duniya kai ka san wace kaddara Allah ya kaddara maka zaka yi nan gaba ke kin san wace kaddara zaki nan gaba ba za ki wani ba ke za ki so a tozarta ki ko a tozarta miki ya ko kuma yake ce wani abu a sata a group a dinga post ɗinta ana cewa ga yake an mata fyaɗe ko kuma ka sa a page ɗinka wannan ba daidai bane is very very wrong ya kamata gaskiya fi sabilillahi a gyara wannan abin haba da Allah mu ji da masifin da suke damun mana mu a arewa mu mu ji da bala'in da suke suke damun mu mana haba da Allah sai kare wururu ta wutar bala'i muke da kanmu mu mu kadai ba za mu iya maganin abubuwan da suke damun